تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فإذا أمنتم إن كنت شكشك أمنتي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأن يتمتعي كينا فما استيسر من الحج to abin da ya sauƙaƙa na hadaya wa lam yaji wanda bai samu hadaya ba fasiya musalasati ayyamin zai ai azumin kwana uku fil hajji a makka wa sab'atin idza raja'atum sauran guda bakwai kuma in ka koma gida gar kasanku tilka asharatun kamila kwana goma kenan azumin da za yi na tamatu'i tunda baka samu hadaya ba ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وند بابا زون مكة بكينا واتقوا الله كجسور الله وعلموا كسني أن الله شديد الإقاب Allah maɗaukakin sarki mai tsananin azaba ne shi yasa kowa ya tsorace shi ka saka kariya tsakaninka da azaban Allah ka kare kanka da fushin Allah yace alhajju ashhurun ma'lumatu haji aikin haji yana watanni ne da suke sanannu shawwal zulqa'ida zulhijja ko mm, goma ga zulhijja ko zulhijja faman farada fihin alhajja wanda duk ya dau harama na aikin haji ko ifradi ko Tamati ko qirani fala rafata ba za ka yi ba za ka yi abin da ake cewa rafas ba duk sa'an da ka samu cikin ihrami harami ba za ka sadu da iyalinka ba ba za ka yi fasikanci ba ba za ka yi abin da bai dace ba wala fusuka wala jidala fil hajji babu jayayya a cikin aikin hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi ciyarwa ne sadaka ne aikin alkhairi ne duk Allah madaukakin sarki yana sai da shi yana sane da wannan aikin wata zawadu ku nemi guzuri saboda mutanen yaman sun kasance in mutum ya tashi zuwa haji sai ya kama hanya ba ya daukan guzuri ya ina guzuri ya ce ya dogara ga Allah sai Allah ce wata zawadu a yi guzuri a yi passport a yi visa a buga kuɗi a canza kuɗi a yi abinci ne a yi abinci a je da guzuri kada ka je kana roko ko ga labaita maimakon aikin ka ya zamo saboda Allah sai ka kuma wahalhalu sun sa ka zo aikin ka ya zamo ya samu tangarda fa inna khairaz zadi attaqwa ku sani cewa fiyayyen guzuri shine tsoron Allah madaukakin sarki wattaquni ku ji tsoro na haka Allah madaukakin sarki fada ya ulil albabi ya ku masu hankali mutane masu hankali duk sa'an da aka yi magana na tsoron Allah masu hankali sune ake jan hankulansu amma wanda ba shi da hankali ai duk yadda aka yi ba zai iya sanin muhimmancin dake cikin tsoron Allah ba iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. to sai ka ومنهم من يقول ربنا da ka tsaya da za ka fara sai ka ce rabbana atina fid duniya hasanatan mana kana cikin su kenan sai a sake eh hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq ko eh yawa وما له ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعذب تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ƙa'ida a cikin karatu malamai suka ce wa laisa fil qur'ani min waqfin wajab walal haram ghairu ma lahu sabab ba haka bane ba babu wani wakafi da yake wajibi ko harami sai in an samu sababi ba haka bane ba sai ce fa minan nasi mai yaqulu rabbana atina sai numfashi ya tsaya ko to da za a sake kuma za ka ce rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya zama

niyyarsa kenan tsakanin shi da Allah duk kuɗin da ya kashe niyyarsa kenan zai aikin hajji to a cikin aikin hajji ko kafin ya je aikin haji sai ya gabara ya sai kaza in ya kai zai iya sayarwa ya samu riba ko ya samu amfani ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko ko sai da ya je aikin makka ya je aikin haji a cikin makka yana aikin sa sai ya ga me zai hana ya sai kaza ya sayar ko ya saya ya kawo kasar sai sayar duk wannan babu damuwa shari'ar musulunci ta baka izini kai haka bata haramta maka ba amma wanda yake niyyarsa bara ya je kasuwanci sai hada da aikin umra ko aikin haji manzo Allah ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa zahiri aikin haji ya sarai akan shi shar'an tunda an ga gashi ya je yayi aikin haji ba haka bane ba amma batinin al'amarin tunda ba niyan aikin haji ta kai shi ba da mata manufa ya je abin da ya je dan shi din nan shine abin da zai samu a wajen Allah ma na aikin haji shi ba shi da lada kenan don ba ya je dan yi aikin haji bane dalili wannan muhajir ummul kai ummu kais mm, sahabbai suka hijira zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma sai ya hijira amma hijirar da wata mace yake so ya aura ce ba za ta aure shi ba sai in ya hijira sai shi ma ya yi hijira hijira mugun aiki ne aikin kirki ne ka tashi ka je madina kai aure mugu kai amma niyya ta sha bamban saboda a bambanta tsakanin waɗanda suka hijira dan Allah da wanda ya hijira dan ya aure mace in ya same ta ya aura bukata su ta biya in bai same ta ba yana da ladan hijira ba shi da ladan hijira laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falala daga ubangijinku fa iza afaltum min arafati in kuka malalo in kuka kwararo in kuka dawo daga arafa fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah madaukakin sarki wajen da ake cema mash'ar al-haram wani dutse ne gaban muzdalifa kadan wazkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah ku tuna Allah ku yi zikirin Allah ku yi karatu ku yi tarbiyya ku yi duk abin da za ku yi takbiri salati duk abin da za ku yi abin da shari'a ta ba ku izini ku yi kama hadakum kaman yadda ya shirya da ku zuwa aikin haji zuwa aikin alheri zuwa tsayuwa arafa zuwa malalowa wa in kuntum min qablihi la min ko da yake da ai kafin Allah ya shiryar da ku batattu kuke ba ku da shari'a ba ku da ba ku da alqibla duk abin da ya zo muku sai ku yi duk abin da shaytan ya kawata muku to yanzu sai Allah madaukin sarki ya shirya da ku zuwa shari'a tsaftatacciya mai albarka har kuka cikin wannan shari'a akwai rukuni aikin haji cikin aikin haji akwai saiwa arafa saiwa arafa din nan bayan arafa za ku malalo in kuka malalo wajen mash'arul haram aka ce a ambaci Allah ثم افيضوا من حيث افاض الناس sa'annan kuma aka ce ma quraishawa quraishawa suna ji da kansu su ba sa tsayawa tare da mutane a arafa shi akwai inda suke tsayawa a muzdalifa sai aka ce thumma afidu min haythu afada an-nas ai ku je ku tsaya tare da mutane a arafa sa'annan a malalo a kwararo baki daya zuwa muzdalifa min haythu afada an-nas wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna allaha ghafurur rahim mutum yana cikin aikin ibada ya bar kasarsa ya kashe kuɗi da dukiyarsa da lafiyarsa da wahalhalu ya je yana aikin haji har ya je tsaya arafa kuma aka ce arafa lailatu arafa da rana ta fadi din nan Allah madaukakin sarki yana mubahati ya gafarta maka kaza ba a taba ganin shedan ya shiga kunya ba kaman ranar arafa din nan to me yasa kuma aka ce wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah me suka yi za su nemi gafaran Allah eh cikin aikin ibada suke wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah gafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne a cikin wannan aiki kai kuskure ko ko ainihin istighfarin addu'a ce addu'a kuma ibada ce Allah yana ladabtar da mu duk halin da kake ciki kada ka yanke kada ka yanke kauna kuma kada ka yi girman kai kada ka ji da kanka kada kada ka yi ji da kai kana cikin aikin hajji kuma aka ce ka nemi gafaran Allah to yaushe za ka zo ka ce yi istighfari har yayi yawa me zai cin baka saba ma Allah ba wannan yana cikin ibada ne kuma aka ce wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم in kuka cika aikin hajjin ku kuka idan da aikin ku ku ambaci Allah maɗaukacin sarki ka zikirikum aba'akum ma ma'ana ka zikirikum aba'akum aina wajhu tashbihi ai ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ma'ana yadda suke ambatan iyayen sai su ambaci Allah haka nan aka ce a'a da suna alfahari ne in an zo wanda sai ya tashi aini iyayena ni mahaifina ni kakana shi yake kaza ya ambaci duk ayyukan shi alkhairi yana ciyarwa yana shayarwa yana aikin alkhairi yana tufatarwa wannan ambaci aikin iyaye su ba ba suna ambaton iyayensu su bane da kakanni su ba aka ce yadda suke yi din nan to ku kada ku yi haka kada ku ambaci iyayenku da kakanninku da ayyukan alkhairi da suka yi ku ambaci Allah fazkurullaha kazikikum aba'akum au ashadda zikira ku ambaci Allah fiye da yadda da suke ambatan iyayensu ambaton yayin su din ba wasu na bautata musu bane fa a'a kowa zai zo yana alfahari ne da darajar da gidansu ai ubanmu ko kakanmu ai mai gidan nan yana ciyarwa yana da babban akushi yana tufatarwa yana kaza kaza kaza suna ambato suna tuna ma mutane ayyukan alkhairin da iyayen su yi sai aka ce ku <coughs> ku ambaci Allah madaukakin sarki fiye da yadda suke ambaton iyayensu فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق sai aka kasa mutane gida biyu akwai wanda ban da duniya ba abin da ke gabansu akwai wanda kuma lahira ke gabansu akwai wanda suna son duniya kuma suna son lahira har yanzu akwai mutanen da ban da duniya ba abin da ke gabansu in suka sa duniya gaba sanadiyar neman mulki sanadiyar neman kuɗi sanadiyar neman mukami sanadiyar neman ko ne sai a manta da addini sai a manta da komai mai calculation ya bayar mai tsubu ya faɗa mai matsafi ya faɗa shi za a je a yi gaba abinda ake so mulki ake so ko kuɗi ake so in an ce yi kaza zai yi in an ce ya shirka ma saboda ne duniya ce kaɗai gabansa to shi yasa sai suka fi kowa hasara suka rasa duniyar ba wanda ya taba samun abin da yake so ko sa ta biya ba wanda ya taba samun kwanciyar hankali ko biyan bukata sai kaskanci da wulakanci da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali وما له في الآخرة من خلاص منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدعاء سكينا الله كبام دنيا الله دنيا مكيسو أبام مكاني أبام كدي أبام كذا أبام كذا باروش للآخرة سيكا ما له في الآخرة من خلاق باشر نسيبي باشر لا الآخرة دم بيرو كي الآخرة ما بندي ما دنيا إن يا سامو دنيا توفى بها ونعمت إن بيسامو با يا خسارة يا كوي خسارة الآخرة 'yan duniya kenan ko duniyawiyi na kenan ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan a cikin mutane kuma akwai wanda zai fada yake fadar cewa rabbana ya ubangijinmu atina ka bamu fid duniya a cikin duniya hasanatan mecece hasanatan a duniya lafiya dukiya arziki kwanciyar hankali iya mata mace ko miji da ƴaƴa da dukiya da mallaka fi duniya shi kenan lafiya kwanciyar hankali ƴaƴa arziki dukiya a wadatu a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali ana bin Allah saboda a samu lahira fi duniya hasanatan وفي الآخرة حسنة الله كبام كما الآخرة كالكاوة ميتيتي حسنة أتكي الآخرة أي زنشن مغانا الآخرة أنقما الجنة إن أكشي الجنة تو مغانا تاكاري دون أنتي فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تبس يا ربوتا وقنا عذاب النار الله ككارم ككيا يبدو عذاب وتا ula'ika waɗannan da suka roki Allah alkhairin duniya da lafira aka ce lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo a cikin abin da suka nema suka ikti suka kasabu wallahu sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai saurin hisabi ne daga duk hisabin da za a yi ranar lafira din nan duk halin da ake ciki kankace zuwa la'asar an gama komai da komai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wazkurullaha fi ayyamin ma'dudati an da an malalo an kwararo yadda kaga an taso daga arafa aka tunkudo aka malalo aka kwararo har zuwa muzdalifa kenan wanda zai kafa shemansa wanda zai samu wuri ya raba wanda ya samu gindin masallaci wanda ya samu kaza ya zai zauna shikenan daren sallah kenan kashe gari an waye gari za a je ai jifa kenan shine ranar sallah kenan ga waɗanda ba su makka waɗanda ba Hajji aikin Hajji suka je ba ranar sallah kenan wanda ke aikin Hajji kuma ranar zaje a yi jifa sa'annan a malalo a kwararo a cikin a zo makka a je a yi sa'ayi a yi tawafi mai sa'ayi yayi yi a yi sisiye a kwance zani a sa tufa a koma a je a zauna kwana uku ko kwana biyu a kasu a cikin mina to shine amina din na aka ce a ambaci Allah madaukakin sarki fi ayyamin ma'adudatin kwanaki ne kirgaggu kwana uku ko kwana biyu wanda ya jinkiri zai kwana uku wanda ya gaggawa zai kwana biyu bayan ranar sallah to wanne ne ya yafi shine mu gani faman ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wanda ya gaggawa a cikin kwanaki biyu ba shi da laifi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi wanda ya jinkiri kuma zuwa kwana uku fala isma alaihi daga nan ai an zo daidai wa daida kenan ko da shi aka ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wannan magana tana kuma ne a eh, wajen wa wanda eh man ta'akhkhara to shi yasa malamai suka ce ta'akhirin shine yafi wattaqullaha ku ji tsoron Allah suna cikin aikin haji suna cikin sun dawo daga arafa sun zo ranar sallah duk ayyukan su ibada ne to ina ma kuma wattaqullaha ku ji tsoron Allah ai ko aikin addini kake yi to wajibi ne ka ji tsoron Allah a ciki in baka ji tsoron Allah ba shaitan zai zo ya lalata ma aiki ya sa ya ɗauke ka daga manufa ya ɗora ka akan kuskure kana tafiya kai rayuwarka duk akan kuskure shi yasa komai kake yi ka rinka jin tsoron Allah kana waiwaye to yaya ake ne ya aka yi ne bana ga halin da nake ciki bana na binciko ayyukan da dai guda na kan sunna guda gudana kan sunna gudana na kan bid'a ya aka yi ya aka yi kai makanka hisabi wa'alamu ku sani don an ce ku ji tsoron alimanitaka ga wanda ya ji tsoron Allah aka ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa alamu ku sani ku sakankance annakum ilaihi tuhsharuna ku dukkan ku baki daya za a tuhsharuna alhashir almahshar za a tattara ku baki daya a koma ga Allah madaukakin sarki duk wannan rayuwa da ake fi tun daga farkon duniya har zuwa anan da kasa duk fadin duniyar nan da dan adam da aljani da menene kowa yana harkarsa kowa aka ce inna sa'ayakum la shatta rana ɗaya za a tattara kowa baki daya a koma da shi wajen Allah farfajiya daya babu zancen birnin Sin babu zancen birnin Amurka babu zancen Najeriya ko Ghana a'a duk baki daya ardul mahshi tattara kowa an kawo shi kowa yana tsaye yana jiran me za a yi ina muka ina muke ne a yau me za a yi yaya wani cikin wani hali muka kasance kowa yana tsaye yana jiran me Allah madaukakin sarki zai da shi ba wanda zai shaurari wani duk wanda ya ce zai saurari ka wallahi karya ya maka sawa'an ya ya ya fi karfin a ce masa ƙarya yi ya fi ba galla gallaza magana amma inda ya kai magana ta yaudara wallahi ranar lahira a wannan lokacin da aka fito cikin kabari din nan wallahi ba wanda ya san da kai don na Aisha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai za fito ne kowa tsirara farko wanda za a ba tufa shine wa annabi Musa sai na Aisha ta ce tsirara ce kaiton mata ana tsaye tsirara mace da namiji sai manzo Allah ce waye ya san me kusa da shi waye ya san me kai kasa bishiya ba ke kusa da kai ko dan adam balle tsirai ce zancen tsirara ko me me yake kusa da kai ka sani bishiya ce balle ka san ko dan adam balle har zancen tsirai ce in kaje ana zancen a ga kalli wannan wannan tsirara wannan na da kaza wannan ana zaune lafiya kenan in hankali ya tashi ai ba abin da kake so nafsi nafsi kowa yana ta kansa ne yana so ya ji menene zai faru yau ba wanda za zaka wai duk wanda ka kama cula rigar shi wallahi kwacewa zai yi bai san ka ba baka san shi ba shi yasa aka ce wa alamu ku sani ku kankance ko ku ji tsoron Allah ko kar ku ji tsoron Allah karshe baki daya annakum ilaihi tuhsharuna za a tattara ku baki daya zuwa ga Allah madaukakin sarki ranar lahira shi yasa aka ce maliki yawmiddini huwa maliku ad-dunya limadha khussa bil milki yawmiddin qalu li anna ad-dunya muwazza'atan bayna an-nas bayna al-insi wal jinn haza yamliku kaza wa zaka yamtaliku kaza wa hazihi tamliku kaza wa haza yamliku kaza wa law lam takun tamliku shay'an illa libasik anta maliku libasak أليس كذلك؟ أنت مالك لباسك ومالك بيتك ومالك سيارتك تملك الدنيا الملك موزع بين الناس أما يوم القيامة يختص الله سبحانه وتعالى بالملك إتماما بهذه يقول لمن الملك اليوم لا أحد يجيب لمن الملك اليوم لا لن يستطيع أحد أن يجيب لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم بعد ذلك يجيب الذات لنفسه يقول لله الواحد القهار اليوم ملك اليوم لله الواحد القهار لماذا أتى بصفة القهرية لتعرف أنك تحت قهريتي اقرأ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس الماء ومن الناس ayoyi sun kasa mutane gida biyu akwai munafukai akwai waɗanda suke yin aiki da ikhlasi abin da ya faɗa maka daga bakinsa shi ke cikin zuciyarsa abin da ke cikin zuciyarsa shi zai fito bakinsa amma munafiki kuma fa sai ya ɓoye wani abu a cikin zuciyarsa sai ya tafurta abubuwan da ba su ke cikin zuciyarsa ba shine ma'ana al-munafiki kenan munafikai kenan sai aka ce maka kai hankali da wannan rayuwa mutanen da kake hulɗa da su ɗin nan kala kala ne ce wa minan nasi a cikin mutane mai yi ujibuka qawluhu fil hayatid duniya akwai wanda zai birge ka zai magana maganarsa in ya zakin baki ya iya ya magana ya tsara magana yana magana sai ga ya ɗauki hankalinka saboda ya iya tsara magana ashe munafiki ne makaryaci ne wa yushiru Allah ala ma fi qalbihi saboda gwaninta da rashin tsoron Allah mutum zai kirkira karya ya ce Allah ya sani ya shaida a gaskiya na faɗa saboda kai baka san karya ba in ya ce Allah ya sani ya shaida ya zaka ɗauki maganar ko yana shaida yana shaida wa Allah Allah ya musu shaida Allah ya shaida ga cewa abin da ke faɗa gaskiya ne kuma ƙarya yake yi wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu khisam shi kuma mai tsananin husuma ne da jayayya da ƙarya da rashin gaskiya da nifaka wa idza tawalla sa'a fil ardi wannan akhnas bin shuraiq kenan ata an ila nabi sallallahu alaihi wasallama wa azhara lahu al ya zo ya bayyana shi ya musulunta thumma kharaja sai fita ya kama hanya ya ce shi ya musulunta da ya fita ai an ɗauke shi musulmi kenan ashe munafiki ne da ya je ya tarar da shukan mutane gonan mutane ya lalata dabbobin su ya kakkashe su to shine sai aka ce wa'iza ta walla in ya ba da baya in ya zo ya karbi musulunci akan nifaka ba akan gaskiya ba aka karbe shi akan musulmi in ya fita في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها سيجينا فرا أدور الكسا ويهلك الحرث والنسل يجي سامو غونكي متاني يقوقونا يتشري يلالاتا والنسل دبو بنسكما دي يككشيسو والله لا يحب الفساد الهالك الله بركي سركي بايا سن برنا بايا سن مقرنتا وإذا قيل له اتق الله In aka ce da shi wane ka ji tsoron Allah ku a daina farna a daina zalunci a daina cutan bayan Allah a daina cin mutuncin mutane a daina kaza a yi la'ayi hankali siyasar nan ba za ta kai mu lahira ba ba za ta yi mana abu mai amfani ba in ba mu saka addini a ciki ba don Allah ya ce wabtaka fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata in Allah ya baka siyasa ka nemi lahira a cikinta ta in Allah ya baka mulki ka nemi lahira a cikinsa sa in Allah ya baka kasuwanci ka nemi lahira a ciki in Allah ya baka ilimi ka nemi lahira kada ka ɗauka kada ka dauki wa'annan baiwa daga Allah ka nemi duniya tunda duniya ka riga ka same ta me kuma kake so ina zaka da ita abinda kake bukata Allah ya hore in aka ce masa wani ku ji tsoron Allah wannan siyasa wannan halin da ake ciki na siyasa kuna kallo yadda kasa take tafiya ya jama'a a ji tsoron Allah wannan kasuwanci ga al'umma suna kwana yunwa ya jama'a a ji tsoron Allah ga mulki sannan kuma ga kaza ya jama'a a ji tsoron Allah a sauƙaƙa ma mutane a tausaya mutane aka ce masa ka ji tsoron Allah aka zatu izzatu bil ithm sai girman kai da ji da kai sai su kama shi bil ismi na laifi fa hasbuhu jahannam wanda duk yake cikin wannan hali yace jahannama ta ishe shi wala bi'sal mihad makoma ta munana wa minan nasi to sai kuma aka zo wajen bayan Allah da masu yada addinin Allah masu zuwa jihadi masu yayi masu musulunta da maguzawa masu zuwa su shiga cikin hatsari ga yunwa ga wahala ga kishin ruwa ga talauci amma suna tsaye daren dakan sai su jihadi ko su yada addinin Allah shine aka ce akwai waɗanda ke sayar da kawunan su su sadaukar da rayukansu mai yashiri nafsahu tiga layi ya sadaukar da kansa da rayuwarsa da dukiyarsa yana neman yardan Allah madawwamin madaukakin sarki sai Allah ya ce wallahu Allah maɗaukakin sarki ra'ufun mai tausayi ne bil ibadi yana tausaya ma bayi Allah maɗaukakin sarki shine ar-rahman ar-rahim shi aka fara bismillahi ar-rahman ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim wa'annan sifofin suna duk wanda ya kalle su jin kai na Allah da tausayi na Allah madaukin sarki sai yayi mamaki duk abin da bayi suke yi fa Allah yana ba su ce da sha yana ba su iska yana in Allah ya rike iskar sa yini ɗaya kowa mutuwa zai yi amma Allah yana sakewa Allah yana sakawa yasa hadisul kursi wallahu alam bi sihhati yaqulu inni wal jinnu wal insu fi nabai Allah ce ni da ɗan adam da aljannu muna cikin wani irin al'amari mai girma labari mai girma mai wuya akhluqu wa yu'badu gairi na halicce su na yi halitta kuma ji ana bauta wani na arzuku wa yushkaru gairi na azurta kuma su ajara gode mauni na khairi ilaihim nazil alkhairai na na sauko musu wa sharruhum ilayya tali kullum kuma sharri suke hawo mini dan adam kenan duniyan nan da ka gani da dutse da ruwa da sama da kasa da iska da menene da menene da menene sai da suka gaji da dan adam saboda suna kallon dan adam sama ta san an halice ta ne saboda ta hidiman dan adam kasa ta san an halice ta ne saboda ta yi hidiman dan adam ruwa an halice shi ne saboda ya hidiman dan adam iska an halice ta ne don dan eh, adam duk baki ɗaya suna kallo an halice su ne don amfanin dan adam kuma suna kallo dan adam da aka halicce shi din nan kuma shi yana saba wa Allah sai abin yayi musu nauyi sama ta ce ya Allah ka bani izini na rabto kan dan adam al'amarin shi yana da takaici ya ci arzikinka ya ki gode maka kasa ta ce kasa ta ce Allah ka bani izini na haɗe dan adam ya ci arzikinka ya ki gode maka dutse duwatsu suka ce a ba su izini su rabto kan dan adam ya ci arzikinka kuma ya ke gode maka iska ta faɗa duk ba ya faɗa sai karshe an san jawabin da Allah ya basu yace law khalaqtumuhum la rahimtumuhum da ku kuka halice su da kun tausaya musu da'uni wa ibadi ku kyale ni da bayina in tabu ilayya fa ana habibuhum in sun tuwa sun komo gare ni ni masoyinsu ne wa in lam yatubu fa ana tabibuhum in ba su tuba kuma sun dawo kuma ni ne likitansu na san yadda zan jinyace su wannan dan adam kadai da kake gani shine yake dan adam da aljani su suka rikitar da duniya baki daya amma duk da shi Allah madaukakin sarki sifar rahmanu rahim din nan ita ce take tafiya a cikin dan adam baki daya ka ji abin da sauran halitta suka faɗa game da dan adam me Allah ya ce musu ya ce da ku ku halice su da kun tausaya musu ni na halice su yasa nake tausaya musu ku kyale ni da su in sun tuba na ne masoyin su ne sun zo zan karbe su hannu biyu in sun ki tuba ba su tuba kuma ni ne likitan su wannan dan adam kenan ko wallahu ra'ufun bil ibad Allah madaukakin sarki shine mai tausayin bayansa ikra mm. زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز هل ينظر وإلى الله ترجع الأمور بل بني ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan aka ce abdullahi bin salam wani bawan Allah ne ya cikin yahudawa sai ya musulunta to amma kasancewar ya karanta a taura din nan sai ya zo yana sha'awar zancen sabti din nan girman ranar sabti din nan to shine sai sai aka ce mishi in ka shiga musulunci sai ka shiga in za ka shiga musulunci sai ka karbe shi baki daya zancen attaura in menene da mai wannan mas'alolin sun gama tunda ka shiga musulunci kuma bawan Allah ne na gari mutumin kirki ne ne yazo ya musulunta yace manzo Allah ku boye ku boye is musulunci na ku tambayi yahudawa ne wane ne suka ce aka boye aka ce wane ne Abdullahi sallam suka ce ai dan shugaban dan wane ne dan wane ne dan gata ne dan kaza dan kaza da ya fito ya bayyana musulunci sai suka ce ai wannan lalatacce wannan kaza wannan kaza wannan kaza suka canza magana to aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya da Allah udkhulu fis silmi kafatan ku shiga cikin musulunci da kafafun ku guda biyu karka shiga da kafa ɗaya sannan ka bar kafa ɗaya ma'ana in za a karbi musulunci a karbi musulunci baki ɗaya ɗari bisa ɗari kada ka je ka ɗauki wani ka bar wani ta uyo ka yi gasba da gaskiya da wani littafin wani bangare cikin littafin wani bangare cikin hadisan sunna wani bangare kuma ka ki aiki da shi ka take aka ce ku shiga cikin musulunci baki ɗaya ina ma na shiga cikin musulunci baki daya in da kai ba yahude ne ka zo ka bari ka shiga musulunci to an gama da wancan zamanin an gama da wancan littafin an gama da har abin da ke ciki na gaskiya an gama da shi sai ka dauki alqur'ani shine addinin da Allah ya inna dina inda Allah al-islam in kai ba nasari ne ka karbi addinin musulunci to sai ka zauna cikin addinin musulunci duk abin da ke cikin wancan littafin da wancan addinin an gama da su addinin musulunci ya ishe ka in kai sa'an nan kuma ana jan hankalinka kai musulunci musulmi ka yi riko da addinin musulunci baki daya kada ka yi riko da addinin musulunci wajen sallah da azumi da haji da umra a cikin ba baka da addinin musulunci ba ruwanka da addinin musulunci a cikin kasuwancinka ba ruwanka da addinin musulunci a cikin sana'arka ba ruwanka da addinin musulunci a cikin wa'azinka a cikin karantarwarka kana faɗa wa mutane kai baka aiki da shi aka ce ka fatan duk abu na addinin musulunci ka karbe shi hannu biyu biyu wala tattabi'u khutuwati shayatin kada ku bi hanyoyin shaidan wannan a za a ce saboda abdullahi bin salama aka saukar da su ko to amma musulmin da yake siyasa ya manta da addini siyasa ita ce gadangadan gaba shi eh abinda ta ce a shi za a yi abinda ta ce kar a yi ba za a yi shi ba ko da ya ci karo da addini shi ma bai karbi addinin musulunci kafatan ba ba haka bane ba ya yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din haka dan kasuwa haka mai sana'a haka malami haka kowane ne abinda ake so ka karbi addinin musulunci shine gaba ka daina cewa ai attaura ma littafin Allah ne yana da kaza yana da kaza lokacin attaura ya mutu ya wuce lokacin da attaura ke tafi ke ci lokacin da ake cin kasuwan attaura lokacin annabi Musa kenan amma tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi Musa inda zai rayu wallahi sai ya bi addinin musulunci duk ya tsira wajen Allah annabi Musa manzon Allah ne ulul azmi minar rusuli da a ce zai rayu yanzu ya dawo fardan ake ba wai zai dawo bane ko ya a'a da a ce zai sai ya bi addinin musulunci tukunna sai wajen Allah sai ya bi manzon Allah ne tsira wajen Allah madaukin sarki da aka je yakin haibar sai na umar yana tafiya shi tsinci takarda takardu na littafin attaura haka aka takardu dai haka duk sa'an da kake tafiya kaga takarda ya dawo hankali ka zaka dauka da ya dauka yana karanta sai ya nuna manzo Allah kaga kuma wannan abin sai manzo Allah ya fushi shi alam atikum biha bayda naqiya alam atikum biha bayda naqiya ban kawo ban taho muku da ita farakas addinin musulunci alqur'ani ba kenan me yake kallo kuma cikin attaura annabi na umar yana so zai yi aiki da shi ne zai koma ba yahude ne bai taba shiga yahudanci ba littafi ne ya dauka ya gani takardu ne ya dauka da attaura ya gani yana karantawa ashe laifi ne ma da bai tattara su ya aje ba har ya kawo zai nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me hada ka da attaura ban taho muku da ita fara tas ba sannan ce wallahi lau kana Musa hayyan ma wasi a tibai wallahi da Musa zai rayu lokacin da nazo dole sai ya bi ni ma ba zai tsira wajen Allah antum hazzi min al-umam wa ana hazzukum min al ni ne rabon ku rabonku na annabawa kuma ku ne rabona na al'umma me hada ka kuma da at to balle a taura kenan da Allah ya saukar haka jila balle tsari da mutane suka tsara ma kansu a cikin siyasa abin da yasa muke ta maimaitawa siyasa siyasa siyasa ba ana fada da yan siyasa bane ba ana gyaran su bane ba ana kin su bane mun dauka shekaran nan baki daya da karatu hadisi da karatu tafsiri da komai da komai muna tarbiyyantar da kanmu ne malamai masu azi da sarakuna masu mulki da yan siyasa da yan kasuwa masu sana'o'i dukkan mu musulmai ne kowa musulmai ne abin da yake wajibi akan ka musulunci ne zama shine gaba da kai a cikin sana'ar da kake yi in ka gyara ma mutum abinda bai cancanci ka karbi kaza ba sana'ar da sana'ar ka ka je kai masa aiki ka gyara masa microphone ka gyara masa menene da menene wannan abin duk inda aka je bai shi ka karbi naira dubu ba sai ka ce masa ai dubu uku ne ko dubu hudu saboda kaga ya matsu yana cikin tashin hankali ka zalunce shi saboda wannan abin da kai bai cancanci abin da ka karba abin da ka karba baka cancanci ka karbi wannan abin ba saboda ka cuce shi kenan wajen sana'a kana kasuwanci sai abin nan kasuwa naira kaza ne naira dubu ne da yazo sai kai masa rantsuwa ai an ce naira dubu da ɗari biyar to in yana son abin da Allah mai zai ce ma sai ce ka sallama haka nan sai ka ce eh to kawo kuɗi ko ko a'a ba sai kara ba to kaga cikin kasuwanci ka zalunce shi kenan haka cikin siyasa kamata yayi a ji tsoron Allah duk abin da za a yi dan uwanka da ke cikin wata siyasa din nan a cikin akwai siyasa ɗaya da ta hada ku wannan siyasa ita ce shugaban siyasa baki ɗaya ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah duk wanda wannan kalma ta hada ku da shi babu wani abin da zai zo ya raba ku sai dai wannan kalma kuma ita ce za ta raba ku duk wata maslaha siyasa ce kasuwanci ne menene da menene wallahi bai darajar wannan abin ba wannan abin da ya hada ku shine ya daure ku baki daya ya suka ce innamal innamal mu'minuna ikhwatun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum to da aka zo aka zo aka ce ana son a zauna kasa kasa ce an riga an hada ta ai hadin gambiza kuma dole ai mulki ai jagoranci mulki da jagoranci ba zai yi ba sai an kafa gwamnati kafa gwamnati ba zai yi ba sai ka karkashin kungiyar siyasa to abin da ya baka dama kenan ka je ka shiga kungiyar siyasa ba wai kai ka shiga wannan kungiyar wancan ya shiga kungiyar don ka zama abokan gaba kuna kuna kin juna ba sa'annan kuma aka ce ashhadu an la ilaha illa hayya ala sala hayya ala sala kai alwala ka zo yayi alwala ya zo ku gaba gaba ku tsaya gaban zaki ku yi sallah sa'annan kuma ku ba siyasa wannan yana sai kashe wannan wannan yana son kashe wannan wannan yana so zalunci wannan wannan yana zagin wannan wallahi tallahi tubka da warwara ake yi sai a ce eh mulki ne kasa ce ga ta nan inda take dole mu ma mu kwaci hakkin mu dole mu ma mu kwaci yancin mu to shi yasa dole sai an kafa mulki mulki sai an kafa gwamnati gwamnati sai kai karkashin siyasa siyasa din na kuma ba za a ce siyasa kwaya ɗaya ba wane ku kuje ku shiga wannan wane ku kuje ku shiga wannan wane eh, duk inda ta fado ba mu yi khasara ba abinda abinda zai muku amfani kenan cikin siyasa amma ka dauki siyasa siyasa kamar da ita aqida ka tsani dan uwanka musulmi saboda siyasa sannan ka so makiyi ka kafiri saboda siyasa wallahi tallahi ka bautata ma siyasa ka dauki siyasa abin bautatawa wallahi in baka yi hankali ba sawa'an ka samu biyan bukata ko baka samu ba ranar lahira ba za ka ji dadi ba wallahi tallahi duk abin da ya halatta ma abin da Allah ya haramta ka haramta ka bautata masa ko menene da sunan siyasa da sunan kasuwanci da sunan kaza da sunan ko menene wala tattabi'u khutuwati shaytani kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lallai shaytan makiyinku ne bayyanannen makiyi fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu kaga yanzu aka nuna maka makiyinka shine shaytan amma dan waka musulmi haramun ne ku sa ka je ka ah, makiyayya gaba ku ba ga maciji ku amma shaidan shine ku shine Allah Allah bai tafa kafa Allah bai tafa kafa gaba tsakanin wani da wani ba sai tsakanin shaidan da dan adam innahu lakum aduwwun mubin to sai aka yi muku uzuri wai menene eh ban ji ba ah, to fa ana karatu zancen fam sai ka tafi bana an gama karatu a kai sai ka sallame shi ka ce ya tafi sai an gama karatu ko fa in zalaltum in kun yi tintibe ko zamiya min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan gaskiya ta zo muku da hujjoji fa'alamu anna Allah azizun hakim ku sani Allah fa buwayen sarki ne ko mai hikima ne mana in aka yi abu aka sani aka san hujjoji sai aka yi tuntube ko aka yi zamiya ko shedan ya zo ya yaudare ku kuka fada a cikin fushin Allah to maza maza za a dawo a tuba a koma ga Allah in ba haka ba fa inna Allah tabbas dahir lallai Allah madaukin sarki azizun buwayayyen sarki ne shine buwaye gagara misali ba abin da yafi karfin Allah ba abin da ke tsoratar da Allah ba abin da Allah ke shakka Allah baya tsoron komai baya shakkan kowa baya jin tsoron komai hakimun kuma mai hikima ne saboda sifa ta izza din nan akwai tsoro a ciki in ba a kawo ta da hikima ko rahama ba to za ga zalunci ya shiga ciki sai a ce azizun hakimun azizun rahimun azizun sai ka san wannan izza da buwayar ta daban ce ba ta zalunci ba ce hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wai waɗanda suka ki karban addinin musulunci aka faɗa musu suka kiya aka yi aka yi suka kiya ba komai suke jira wai jira suke wai so jira suke Allah madaukakin sarki ya zo musu da gaba ɗaya zaki gaba da zaki wal mala'ika sa'an nan su karbi addinin aka ce wa qudiyal amru ai an gama um-, amana an gama lissafi an gama hukuncin cewa za a sauka musu da azaba wa ila turja'ul umur ai Allah waje daga ga Allah ne ake komar da al'amura duk suke komawa sa'an sai aka ce salbani isra'ila ka tambayi bani isra'ila ya Muhammad bani isra'ila mutanen annabi Musa kenan kam atainahum min ayatin bayyana so nawa muka ba su ayoyi bayyanannu da mu'jizozi da annabi Musa ya taho da su a taura ya zo da mu'jiza sanda da kaza ya zo da mu'jizozi bayyinatun wadihatun wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu duk wanda ya canza ya musanya ya tozartar da ni'imman Allah bayan Allah ya kawo masa ni'ima fa inna Allah shadidul iqab tabbas Allah zai masa azaba ina mana wa man yubaddil wa man yubaddil ni'matallahi wa man yubaddil min ba'di ma ja'atu duk wanda Allah ya masa ni'ima ya baka dukiya kai barna kai yadda bai dace ba ya baka ilimi kai barna kai zalunci ya baka mulki ya baka siyasa kai baka aiwatar da shi inda ya dace ba baddalta ni'matallahi ba'da ma ja'atka ya baka siyasa baka yi amfani da ita inda ya dace ba ya baka dukiya kai tabziri kai barna baka yi amfani da shi inda ya dace ba ya baka mulki ya baka ilimi baka yi amfani da shi yanda ya dace ba duk baddalta ni'matallahi ba'da ma ja'atka to ka jirayi azaban Allah sai ce fa inna Allah shadidul iqab ka sani Allah madaukin sarki mai tsananin azaba ne misali ni'matullahi ruwa ni'ima ce ko ba ni'ima bace to an ce wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu Kano ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih ruwa ni'ima ne daga Allah sai Allah ya hore maka ruwa in kai barnan ruwa baddalta lahi min ba'di ma ja'atka tasu ana yi musu abin da bai dace ba saboda wai su talakawa ne basu isa ba wa yasharuna min allazina amanu wallazina اتقوا فوقهم يوم qiyamati. wane ne duk inda ka kai ba Quraish ba musulunta kai ba wallahi Bilalun na habashi yana ka sama da kai ranar tashin alkiyama saboda sun wahal da su za mu zo mu karanta insha Allah wahalar da aka baiwa Bilal habashi wahalar da aka baiwa Ammar bin Yasir da da uwarsa da Yasir duk azaban da aka yi musu baki daya saboda suna kyakkyawar riko da addinin Allah فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله ما كين سركي شيكي أزر توند قداما بغير حساب با ترد حسابي با إنما أنا با ترد حسابي با الله شيكي أزر تباونسا بغير حساب با ترد حسابي با إنما أنا با ترد حسابي با in الله زي baka زي kurara maka ني zai iya baka duk abin da ya ga dama in Allah zai baka ba zai lissafi in na bashi wani zai zai fushi ko zai bata rai a'a in ya tashi baka ba ruwan shi Allah Allah ki sarki ba ruwan shi da fari ne baki ne mace ce namiji ne yaro ne babba ne duk sa'an da ya tashi yin baiwarsa ba shi cikin lissafin Allah cewa ai wani zai fushi wani zai hana in nayi wani zai ce kaza kaza kaza kaza wannan cikin Allah wajen Allah madaukakin sarki babu shi yasa duk sa'an da Allah ya tashi bayarwa sai ya bayar baya jin shakkan kowa baya jin tsoron kowa kuma ba za a ce mishi dan mai ba ko abin yayyawa ko yayi kadan Allah yana bayarwa ne bi ghairi hisab ikra su ummatan wahidatan wannan wayannan ayoyi suke su suka bayyana eh, muhimmancin bukatuwar da aka yi zuwa annabawa da manzannai to amma ayar sai ta zo da wata kalma da take bukatan karin bayani kanan nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan ina mana ummatan wahidatan al'umma kwaya ɗaya fa ba asallahu nabiyina wa bashirin munzirin in hankali na haɗe to ina amfanin kuma aiko annabawa kowa ya san abin da zai yi to shi aka ce kalma ta umma a cikin harshen larabci tana ɗaukan ma'anoni guda hudu ko biyar umma ورد لفظ الأمة في القرآن ma'anin معان الجماعة ummatan أي jama'atan. الذين يرتبطون برابطة واحدة مثل قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالأمة يهدون بالخلق وبه يعدلون معنى الأمة جماعة كنا نبي الملة ملة واحدة أي العقائد وأصول التشريع مثل قوله تعالى إن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة نأكو الزمن والذكر بعد ولئن أخرنا عنهم إلى أمة معدودة إلى وقت معدودة الإمام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا معناه شوغباني to wa'annan ma'anoni wace ma'ana za a ba al'umma to shine sai aka ce kanan nasu ai banu adama fi wad'in yahtajuna fihi ila alhidayatil ilahiyya sun kasance a cikin wani hali da suke bukatan shari'a rabbaniya na ubangiji Allah madaukin sarki fa an'ama alaihim bi irsalir rusuli mu mubashshirina wa munzirina yukhrijunahum min adh-dhulumati ila an-nuri li alla yakuna lin-nasi ala hujjatun ba'da rusuli sai aka ce قال الجمهور كانت أمة هداية على ملة واحدة ودين قويم واحد وعقيدة واحدة وتشريع واحد وهو دين الإسلام الأم... كان الناس أمة واحدة سن كسنشي الأمة كوايا دايا أكان الدين دايا أكان عقيدة دايا شيني الدين المسلمين فاختلفوا فيما بينهم sai suka samu sabani tsakanin su to sai ya zamana ba yadda za a yi a yanke a warware wannan sabanin a yi gyara wannan sabanin a yanke wannan sabanin sai an aiko annabawa da manzannai to sai Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzannai dan su zo su yi ma al'umma jagoranci su gyara abin da ya bata wa'ansu kuma suka ce a'a wa zahabat ta'ifatul ukhra ila annal ummata ummatu dalali suka ce wancan ku da kuka ce ai al'umma ta zama tana kan abu daya addini daya aqida daya alkibla daya komai daya sai suka samu sabanin su da shi wasu malamai suka ce a'a mutane ne da aka kawo su al'umma ne jama'a ce akan bata ba su da shari'a to shine sababin da yasa Allah ya aiko musu annabawa da manzannai to malamai abubuwan da suka faɗa kenan abinda mu zamu tafi abin da zamu kai akai shine kanan nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan jama'a ce ɗaya fa ba'atha Allahu nabiyina sai sai suka buka sai rayuwarsu ta bukaci a aiko musu annabawa da manzannai to in ka ɗauka suna kan bata ne rayuwarsu tana bukata annabawa da manzannai ko ba ta bukata tana bukata in ka ɗauka cewa al'umma ce ɗaya akan akira ɗaya akan addinin musulunci to me ya kawo bukata annabawa da manzannai sheshe ɗaya ya kawo sabani tsakaninsu kowa in ka ɗauki ma'anan haka za ka tafi fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna albishir ga masu bin Allah wa munzirina suna gargadi ga masu sabawa Allah wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi ya saukan musu da littafi da gaskiya littafin littafin annabawa kowane manzo ya zo da littafinsa kowane annabi da littafinsa amma waɗanda ka sani su ne at-taura linjila suhuf ibrahim wa musa da alqur'ani da zabura waɗannan duk wani manzo da littafinsa bil haqqi da gaskiya liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi don wannan annabin ko manzon ya yi hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suka yi sabani a ciki ashe duk sabanin da za a yi sawa'an kasuwanci ne siyasa ce hukunci ake yi ko menene ya samu mutane aka yi sabani ai sai an koma ga littafan Allah madaukakin sarki sa'an nan za a samu warware wannan abin in ba haka ba duk inda aka bi za a gangaro za a shigo a cikin son zuciya amma littafan Allah madaukakin sarki da hanyoyin annaba da manzannai babu son zuciya a ciki to shi yasa kowace al'umma al'umman annabi Musa in sun samu sabani in ba kan attaura suka koma ba sun halaka kenan al'umma annabi Isa in samu sabani in ba kan injila suka koma ba shine littafin Allah sun halaka kenan to yanzu babu zamanin annabi Musa babu zamanin annabi Isa an shafe littafan su an soke sai aka kawo manzon Allah yayyan halitta aka kawo littafin da yake ya fi sauran littattafan baki daya to yanzu wannan al'umma baki dayanta in aka samu sabani a cikin addini ina za a koma farudduhu ila Allahi war rasuli in an samu sabani a cikin siyasa ina za a koma farudduhu ila Allahi war rasuli in an samu sabani a cikin kasuwanci ina za a koma farudduhu ila Allahi war rasuli in an samu sabani a cikin mulki da jagoranci ina za a koma wa in tanaza'atum fi shay'in wa in tanaza'atum in kuka yi jayayya munaza'a fi shay'in ka'inan man ma ko man kankantarsa ko menene farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila to yanzu halin da ake ciki mun ce an samu sabani a cikin addini sai a ce a koma alkitabu wa sunna me Allah ya ce me manzo Allah ya ce don an samu sabani cikin siyasa ya za a koma ya za a koma a cikin alkitabu wa sunna to sai a ce waɗanda suke siyasa din nan dama su abinda suka karanta siyasa ko boko ko turanci ko menene to wajibi ne malamai su zage damse su karanta addinin musulunci su karanta siyasa siyasa shari'ar musulunci su karanta siyasar duniyar nan da ake ciki saboda in an samu sabani a cikin siyasa siyasa su bayyana ma mutane ga mafita a cikin alkur'ani da sunna in ba haka ba ba radda za a taba samun lafiya ba radda za a taba zama lafiya ba radda bukata za ta biya kullum ana ne kenan kullum ana dada shiga cikin kaskanci da wulakanci kuma bukata ba ta biya saboda me saboda fa ba asallahu annabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi saboda ai su yi hukunci ma mutane a cikin abin da suka yi sabani a ciki duk tauran kunnen ku duk tauran kanka duk isanka duk jira kanka duk ka baka kai yahudawa kinin bibi ba dole aka ce sai sun koma littafin annabi Musa da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yazo aka ce dole da kinin bibin su da tauran kunnen su da duk abin da suke aka ce dole sai sun koma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkitabu was sunna to shi yasa fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa lazina utuhu min ba'di ma bayyana bayyinatu baghyan bainahum ba komai yasa suka sabani ba bayan sun san gaskiya bayan an sauka musu da littafi sai dai saboda zalunci baghyan ay zulman bainahum tsakanin su alqur'ani da sunna sai su bayyana maka sabanin da kuke yi ku yan siyasa ga yadda ya kamata ku warware shi ku yan kasuwa ku masu mulki ku malamai da sunan addini ga yadda ya wajaba a warware su duk wanda ya bar littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan bata kenan har abada a'azana Allah min zalik sai aka ce am hasibtum an tadkhulul janna ko tsammanin kuna zaton kuna tsammanin cewa wai za ku shiga aljanna menene eh roƙa suka kai da kike karanta da ba hankali ka cikin alkur'ani ki ba ruwanka da su yi yadda ladabin tafiyar take yake ko idan kana kaucewa ba na ba hankalin ka yara biyu kenan in ka ka kauce ka ba alkur'ani ba yake ko ai in ana karatu sai ana sai ladabi ko imamu malik ya zauna wajen karanta hadisi ko khali ko sarki ko khalifa ya zo ba ya shauraran shi balle dogon ruwa alkur'ani na gaban ka ruwa na diga ruwa na yoyo wanda ke wani in ya ji yoyon zai nemi ya za a yi ba haka bane ba eh ala kulli halin aikin alkhairi ya so yayi ko sai aka ce am hasibtum an tadkhulul janna ko zato kuke ko tsammani kuke za ku shiga aljanna haka kawai gara ba su a cikin sanyi ba wahala haka kawai kai siyasa kai da ga dama kuma ka je ka shiga aljanna haka kawai kai kasuwanci garin yadda ga dama ka je ka shiga aljanna haka kawai kai mulkin ka yadda ga dama ka je ka shiga aljanna haka kawai kai wa'azin ka karantarwa ka dan gada ba kuma ka je ka shiga aljanna Allah bai jarrabe ka yadda Allah bai jarrabe ka yadda yake so ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum ba a jarrabe ku kamar yadda aka jarrabi waɗanda suka gabace ku ba me aka yi musu masathumul ba'sa sun shiga cikin tsanani wadda ra'u. da cututtuka wannan cuta ta samu wannan kaza ga talauci ga tsanani wa zulzilu aka girgiza su aka jarrabe su aka girgiza su aka razanar da su aka firgitar da su hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu har manzan da yake shine jagoran imanin shi ya kai kololuwa tare da waɗanda suka imani tare da shi sai su ringa cewa mata nasrullahi yaushe taimakon Allah zai zo yaushe agaji zai zo yaushe za a gama da waɗannan duk sa'an da ka bude talabijin an kashe Yahudawa an kashe Afghanistan an kashe Palestine an kashe Iraq mata nasrullahi yaushe ne Allah zai kawo gudunmuwarsa yaushe ne Allah zai kawo taimako yaushe ne Allah zai ɗaukaka musulmai yaushe ne Allah zai sa karfi a hannun musulmai yaushe yaushe yaushe mata nasrullahi in ya zama manzannin Allah shi manzon Allah da aka da ke jagorancin jihadi shi kansa yace tare da mu'minai da ke tare da shi mata nasrullah sai aka ce ala ku shaurara ku kasa kunne ku ji ku ba da aron kunnen ku inna nasrallahi qarib Allah ce tabbas nasara na nan kusa na nan tafi lokaci ne mai kai ba lokaci na kai za ku ga nasara insha Allah shi yasa falastinawa a yadda za a yi afghanistan iraq ne ko ina ne haka za a ringa yi ana yi haka za a dinga yi ana yi har sai ran da Allah madaukin sarki ya gama lissafinsa kakaf baki ɗaya gama ya zantar da hukuncinsa saboda duk abin da ka sani farkon shi yana da iyakacin shi da Allah iyakance masa fushi na ko yadda na fushin ka ko yardan ka fushin mu ko yardan mu baya sa Allah ya canza daga nan zuwa nan din ne ya ce bar a rage ko da kaɗan ne a'a sai an kai har inda aka kai hikima ilahiya hikima ce ta Allah ta sa yadda Allah ya zantar kenan in ba haka ba ka kalli matsala mai ban mamaki na annabi Musa da annabi Haruna annabawa ne guda biyu kuma suka roki Allah kuma Allah ya ba su tabbas an karbi addu'an ku to Allah ayi muna yanzu yanzu mana amma sai da aka jira shekara arba'in tukun aka yi musu abin da ake so saboda ka san abin da kake so din nan baka isa ka canza ma Allah tsari ba saboda abin da kake so din nan baka isa ka canza ma Allah tsari ba kana son abu Allah yana son abu ba abin da zai kasance sai abin da Allah ke so to abin da ake so ka mika ma Allah wuya falastina suna ta fama kullun za a yi addu'a makka a cikin umara a cikin hajji kullum za a yi ta addu'a Allah ya halaka yahudawa Allah ya halaka kaza Allah ba su ne farko ba fir'auna ma aka aka fada ko ya annabi musa suka fada da annabi haruna wace addu'a suka yi rabbana ubangijinmu sun kira shi da sunar da sifa ta rububiya rabbana ayya rabbana munada biya'in mazufin ayya rabbana innaka kai Allah madaukakin sarki A ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fi hayatid duniya ka ba su dukiya ka ba su mai da ne suna mallaka sai sun hau mota sun gaji su aiko muku kasanku ka yi musu kaza kai Allah kai ka ba su wannan duka sai ce rabbana li yudillu an sabilika sai me ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم الله أهلك الدسو Allah a kwace dukiyarsu Allah a halakar da su sai Allah madaukin sarki ce me qala ay qala Allah subhanahu wa ta'ala qad bi kulli tahqiqin ujibat an amsa Da a da'awatu kuma addu'a ku biyu Allah zai yaudare su ne zai musu karya ne to in ba annaba dan annabawa bane ai sai mutum yi ridda kuma mun roki Allah ga wannan azzalimi yana gallazawa yana jin daɗi cikin mulkin sa. ga dukiya ga komai da komai kuma yana zalunci kuma muka roki Allah kuma Allah ya mana alkawari ya karbi addu'ar mu kuma har yanzu mun kan muna kallon agogo har rana ta fadi ba halakar da shi ba har gobe har sati har wata har shekara to haka aka yi shekara ɗaya ɗaya har arba'in yana nan yana da yana abin da yake so ya dama faransa yadda yake so ya sha su kuma sai hannu maka hannu kwarya ba haka bane ba yayi musu yadda ya ga dama kuma Allah ya musu alkawari ya karbi addu'an su in ba dan su zama annabawa bane imanin su ya kai kololuwa ya za a yi duk sa'an da aka yi maka alkawari ai duban lokaci agogo kake yi awa ɗaya ya maka yawa ka ce ai za kama naira dubu hamsin yau daga lokacin da ake fada kan dai ka kalli agogo da kaji ji motsi da kaji motsi sai kalle ka da aika aika ba haka bane ba to haka suka zauna shekara arba'in daren nan ya kai sun tsira eh, fir'auna ya tsira sai da aka gama yadda Allah ya ga dama ranar Allah ya musu abin da suke so to shi yasa cikin hajji zai addu'a Allah ya la'anci Yahudawa suna nan suna ta kashe musulmai sun fi kowa kayan yaki sun fi kowa kuɗi sun fi kowa gata Allah ya halaka su yi addu'a harami musulmai sun fi miliyan nan suna amin amin in sun yi biliyan ba su kama kafan annabi Musa da Haruna ba ko sun kama in sun yi biliyan suka yi limamin maka yi addu'a kowa ya ce amin limamin madina ya addu'a kowa ya ce amin sun kama kafan addu'an annabi Musa da Haruna wannan manzo ne ko wannan annaba annabawa ne guda biyu kuma babu alaka babu munasaba tsakanin annabawa da wanda ba annabawa ba martabar da ta kusa annabaci ita ce siddiqiyya siddiq shi kuma babu shi yanzu wane ne siddiqa a cikin al'umma man siddiqu hadhihi al'umma zahaba siddiqu zahaba siddiqatu binti siddiq zahabat ba shi ne ba shi ne mataki daga shi annabci babu su amma sai da aka shekara arba'in fir'auna yana ba su zuma ne suna sha gallaza musu yake kuma Allah ba shi da iko ne lokacin Allah ba shi da iko Allah yana da iko Allah fa'alu lima yasha'u Allah fa'alu lima yuridu ne misali na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kaddara zai bashi sallah yace malaika jibrilu ka je ka taho da shi aka zo makka aka dauko buraka daga makka aka je baitul maqdis daga baitul maqdis aka je sama'an sama'an thumma zada ala sab'i ba mun sha karantawa ba a dare dai aka je nawa aka je ina sama ta bakwai manzo malaika jibril yace iyakaci na kenan ba zan yi tsallakewa ba kai aka kira ka tafi manzo Allah na je wa balabtu mustawa asma'a aqwal aqlam yace na kai wani matsayin da ina jin alkalun ma suna ta kara suna ta motsi yace ra'aitu rafrafan akhdara karshen kyau kenan a cikin duniya yace duk ya gani a cikin dare ɗaya kuma ya dawo makka ba haka bane ba to amma da sallan nan da aka ja aka ba cikin dare ɗaya da zai je madina ya yada sallan mala'ika jibrilu zai dauke shi ba mala'ika jibrilu ne ba buraka ne ba ikon Allah ne ba karfin Allah ne yaya aka yi farko a ɓoye-ɓoye ma aka tafi a ɓoye-ɓoye a bar da sawu a binan ga yunwa ga kishin ruwa ga ko menene aka yi kwana nawa kuma aka yi makka daga makka baitul maqdis zuwa sama ta bakwai ai ya fi makka zuwa madina sau dubu me yasa aka yi wannan cikin dare daya wannan ko sai da aka je ana koyewa kada kurayshawa su zo surakatu kar ka bayyana kaza kaza kaza to surakatu nayi alkawari ba zan bayyana ba ku bari dabba ta tashi ta yi tafiya aka je ummu ma'abad mm, ta je aka samu ke ina mai gidanki ya je ana jin kishirwa ana jin wayannan dabbobi me kuka aje da ruwa da fiyo wata ne da nono ne da ai babu sai wannan dabba ga ta nan ce bismillah shi aka masa aka masa aka masa aka sha aka bata guzuri mun bar ki lafiya ita ce farko da ta yi guest house mun barki lafiya ta tafi ta isu ka kama hanya sai ga mijinta ya zo me ya faru yayi na bar gida da yunwa yanzu kuma ga abinci ai wani bawan Allah ne da ya zo suka ce ai ka san mu ta ce ka san mace ta kalli namiji sai ta gama mishi kallo ta ce wani bawan Allah ne da shi da abokin mai kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ta gama ma manzo Allah kallo baki daya ta bayyana sifarsa ce ai shine wannan da ake nema ina yayi aka kama hanya har sai da aka je aka shiga madina akan buraka aka je akan mota aka je akan rakumi a kasa a yunwa a komai Allah bashi da iko ne mala'ika jibril babu shi ne duk suna nan kuma yadda Allah ya ga dama kenan shi yasa wannan addini duk wanda yace zai yada shi wallahi sai yayi hakuri ko ba shi da hakuri sai yayi hakuri don sai Allah ya girgiza shi hatta ya kula rasula wallazina ma amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasallahi qarib shi yasa yahudawa za su yi abinda da suka ga dama limamin za su yi addu'a ce amin limamin madina su yi addu'a ce amin baitul maqdis a ce amin najeriya su yi addu'a ce amin gara duk duniya ana addu'a Allah bai ga dama ba lokacin da Allah ya sa bai kai ba ba wanda ya sai canza ma Allah lokaci na kai sai ga duk basirarsu ta toshe duk wannan dabaru da karfin da menene toshewa basirar za ta yi wannan raunin kuma sai ka ga a'a ashe ga hanya ai ga hanya da za a yi shi kenan sai ga kuma bukata ta biya rannan Allah ya ga dama amma in Allah bai ga dama ba ba wanda ya sai tilasta Allah Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala عليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم